bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake ba mu damar haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin garin na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau muna sha shida ga watan Zulqa'ida hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu biyar wanda kuma yake daidai da 24 ga watan biyar miladiya ta 2024 a wannan majalisi na mako mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surat ali imran wanda wannan shine mu na 60 a cikin tafsirin wannan sura kuma za mu tashi daga kan aya ta 84 insha Allah kafin mu shiga karatu saboda dogon lokaci da muka ɗauka ba a yi wannan tafsiri ba zuwan ramadan da kuma bayan wucewar ramadan sai wannan lokaci Allah subhanahu ta'ala ya sake ba mu dama domin ci gaba da wannan tafsiri akwai rashe-rashe da aka yi wasu yan uwa da muke tare da su da kuma waɗanda aka yi wa rasuwa wasu na kusa da su suka rasu da haka za mu sa su a addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu a cikin waɗanda suke tare da mu a wannan majalisi Allah ya musu cikawa akwai alhaji labaran mai gishiri wanda ya rasu sati biyu da suka gabata Haka nan akwai alhaji musa alhaji musa fari wanda ya rasu ranar talata da ta gabata shi wani alhaji musa na san da yawa daga cikin waɗanda suka keto gwagwarmaya ta sunna sun san wane ne shi kuma sun san irin gudunmuwar da ya bayar kuma yake kan bayarwa har lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya karɓi ransa yana matsayin ma'aji na ƙungiyar izalatul bida wa iqamatu sunna sannan kuma shine shugabanta na fage local government tun tasowar mu mun tsince su a cikin wannan gwagwarmaya kuma ba su taɓa sanyi ba a cikin tafiyar kullum ana tare da su kullum suna cikin harkar addini da karantar da harkar karatu da kuma wa'azi da ainihin taimaka ma da'awa Allah ya karɓi ransa a cikin kwanakin nan ko ce ranar talata da ta wuce Za ka su sa shi cikin addu'an mu Allah subhanahu wataala ya gafarta masa ya karɓi kyawawan ayyukansa akwai dattijo da muke tare da shi nan koyaushe mai ƙoƙarin halartar karatu da kuma halartar sallar jam'i a wannan masallaci da wahala ta wuce shi alhaji rufa'i mahmud da suriki ne na babban malamin mu uban mu sheikh abubakar mahmud gumi yana auren irsa to shi ma mako biyu da suka gabata allah ya masa rasuwa muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya gafarta masa allah ya ji kansa da rahama allah subhanahu wataala ya yalwata makwancinsa a cikin mutanen da muke tare da su allah ya musu cikawa akwai injiniya abdulkarim da shi ma ya rasu watan da ya gabata hakanan akwai malam nura sabon titi da shi ma yana daga cikin ma'abota halartar wannan wuri hakanan akwai alhaji musa mai gatari da shi ma allah subhanahu wata'ala ya yi masa rasuwa cikin dattawa waɗanda suke masu ƙoƙari wajen sauraron karatu da bibiyarsa Allah subhanahu wataala ya ji kansu da gafara Allah ya ramushe su Allah ya sa sun huta ya haskaka musu makwancin su Allah ya yalwata musu kaburburan su abinda suka bari a baya Allah subhanahu wataala ya kula musu da su akwai kuma waɗanda aka yi musu rasuwa cikin yan uwa da ake tare da su akwai mahaifiyar injiniya Abdullahi da kuma matar dan uwa Malam Usamatu Ado da ta rasuwa ko uku da suka gabata hakanan akwai mahaifiyar alhaji getso wanda yau muka yi jana'izarta ita ma allah subhanahu wataala ya mata rasuwa daren juma'an nan allah subhanahu wataala ya ji kansu hakanan akwai mahaifin alhaji bashir bashir kabir bagwanje eh, ɗaya daga cikin in hisba eh, shi ma allah subhanahu wataala ya yi wa mahaifinsa rasuwa Allah subhanahu wataala ya ji kansu da gafara waɗannan mu sa su a cikin addu'o'in mu gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya fi musu Allah ya musu rahama ya sa sun huta Allah ya kyautata makoncin Allah ya karɓi bakuncin su Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna ce makomar su Allah subhanahu wataala ya karɓi kyawawan ayyukan su kurakuran su ubangiji ya fi musu abubuwan da suka bari a baya kuma Allah ya kula musu da su ya alkinta musu su marasa lafiya gida da asibiti Allah ba su lafiya lafiya Allah kara musu lafiya Allah cika mana da imani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Allah subhanahu wata'ala ce ƙul ka ce amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila alaina da abinda aka saukar mana wa ma unzila ala ibrahim da abinda aka saukar wa ibrahim wa isma'il da isma'il wa ishaqa da ishaq wa yaqub da yaqub wal asbab da jikoki wato jikokin yaqub wa utiya musa wa isa da abinda aka bawa Musa da Isa wanda yuna min rabbihim da abinda aka bawa annabawa daga ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma nuna bambanci tsakanin ɗaya daga cikin su wa nahnu lahu muslimuna kuma mu masu ni kauya ne gare shi ah, <clears throat> idan ba a manta da karatun da ya gabata ba ayoyin baya Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa ya yi alkawari da annabawa إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وبنجي سبحانه وتعالى ya sanar da mu da suka gabata cewa yayi alkawari da annabawa yi alkawari tsakaninsu da annabawa cewa idan Allah subhanahu wata'ala ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai gaskata abin da yake tare da su to lalle tabbas za su yi imani da shi kuma za su tsaya su taimaka masa Allah ya alkawari da su suka ce sun ɗauki wannan alkawarin ta yadda da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a zamanin kowane annabi daga cikin annabawa da suka gabata to da dole ne ya zo ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaskata abin da ya zo da shi ya tsaya cikin mataimakan annabi sallallahu alaihi wasallama ya taya shi gwagwarmaya wajen tabbatar da addinin Allah wannan ubangiji subhanahu wata'ala <clears throat> ya yi haka don ya nuna mana cewa addininsa guda ɗaya ne tak kuma duka annabawan da suka gabata tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya fara aiko da manzansa a bayan ƙasa ko tun daga kan annabi Adam da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi a wannan doron ƙasa har zuwa kan manzo na ƙarshe shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama duk gaba ɗayansu suna bin addini ɗaya ne babu wani wanda cikinsu ya zo da addinin da ba na sallamawa ubangiji ba shine al-islam dukkaninsu suna masu imani ne da kaɗaitakar Allah subhanahu wataala masu imani ne da bauta masa shi kaɗai kuma masu imani ne da cewa shi ne wanda yake yanka hukunci yake tsara yadda za a bi za a yi bauta saboda haka duk akan wannan suke to da Allah ya gaya mana cewa yayi alkawari da annabawa cewa lalle za su bi annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma sun ɗauki wannan alkawarin akan haka suka rayu kuma akan haka suka koma ga Allah subhanahu wataala da su da mabiyansu gaba ɗaya to sai anan kuma ubangiji yake gaya mana cewa to shi ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ma bai zo da wani abin da ya saba wa nasu ba tun a can ma daman Allah ya ce musaddiqul lima hmm. mai gaskata abin da yake tare da su saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma akan wannan wato tafarki guda ɗaya yake tafarki ne guda ɗaya wanda ya taso tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da annabi Adam a bayan ƙasa wanda akan sani ne wannan tafarki duka annabawa suka tafi kuma akan sani ne manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yazo ya dora da shi da al'ummar sa duka abinda suke kai ne saboda haka wannan wata sarka ce guda ɗaya wacce bata datse ba tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da annabi Adam kuma akan ta annabawa duka suke shine anan ubangiji yake gaya mana cewa da yace mana mai gaskata abin da yake tare da su ne to ga abin da yake tabbatar da cewa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bai saba wa abin da sauran annabawa suka zo da shi ba ta bangaren wato tauhidi da kadai ta Allah da bauta masa shi kadai Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam qul ka ce amanna billahi mun yi imani da Allah yayin da wasu suka kauce wa hanyar annabawa suka nemo na addini ba musulunci ba afa ya bugu da Allah ce yanzu wani addinin Allah suke nema suna neman su bi wani addini ne ba na Allah ba to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa wanda zai bi wani addini ba musulunci ba shi da al'ummarsa ga addinin da suke bi qul ka ce amanna billahi mu mun yi imani da Allah wannan magana ce da Allah subhanahu wataala ya fuskantar da ita zuwa ga annabinsa ka ce amma ba shi kadai ba shi da al'ummarsa duka al'ummarsa su ma sun shiga cikin wannan abin nan shi shine mai bayyanawa sannan kuma su za su bi shi yasa a gaba aka ce amanna wato bai ce qul amanta ba ko amantu yace qul amanna saboda al'ummarsa sa gaba ɗaya sun shiga cikin wannan umarni Allah subhanahu wataala ya ce ka ce amanna billahi mun yi imani da Allah kamar yadda a cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala ya ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina kaga a can ƙulu wanda yake nuna cewa umarnin ba na annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ba har da al'ummarsa sai aka ce Kulu ku ce amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana kusan irin wannan yadda wannan ayat ta zo haka ta zo a cikin suratul baqara dan bambancin bai guri bi ba wajen kul can kuma ƙulu sai kuma ma utiyan nabi wa ma utiyan Musa wa Isa wa utiyan nabiyuna min rabbihim a can an maimaita kalmar wa ma utiya anan kuma wa utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabi. amma duka abinda ayoyin biyu suka kunsa abu guda ɗaya ne wanda yake nuna maka cewa umarnin ba na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kadai bane har da al'ummar sa gaba ɗaya haka Allah subhanahu wataala ya wajabta musu su yi imani da Allah ubangiji subhanahu wataala ya ce da shi qul ka ce ah, alqawlu shine abinda mutum zai furta da bakinsa abinda mutum zai yi furci da shi wanda wanda yake nuna maka cewa shi imani bai taƙaita kawai a cikin zuciya ba tare da furcin baka ba ba za ka san mutum ya yi imani ba sai ta hanyar furci da zai yi sannan da aikin da zai biyo baya shi sa Allah subhanahu wataala nan ya umarce shi da ya faɗa da babban murya ƙul ka ce kowa ya ji saboda haka a yi shi imani ya ƙunshi wato furci na baki da ƙudurewa ta zuciya da kuma ayyuka na gaɓoɓi wannan abubuwa uku su suka haɗu suka zama imani firici na baka da kuma ƙudurcewa na zuci da shine kalmar amanna billahi mun yi imani da Allah mun ƙudurce a zuciyarmu cewa Allah subhanahu wataala shi kaɗai ne sannan kuma ayyuka waɗanda su ne suke fassara abin da yake cikin zukata da firici da aiki shi yake fassara abin da yake zuciya zance a cikin zuciya ba a sanin me yake faruwa ba a san mutum me yake faɗa amma yayin da ya furta kuma aka ga ya aikata to nan ne ake sanin menene a zuciyarsa to shine anan ubangiji subhanahu wataala ya ce qul ka ce amanna billahi mun yi imani da Allah aka fara gabatar da imani da Allah sannan sauran suka biyo baya amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim har zuwa ƙarshen ayar imani da Allah shi aka fara ambata domin shi ne jigo shi ne jigo a kansa duk sauran abubuwan suka ginu imani da abin da aka saukar aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam na wahayi da abin da aka saukarwa annabi ibrahim da abin da aka saukarwa isma'il da ishaq da yaqub da al-asbaq da sauran annabawa duka duka waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wataala ce ku ce mun yi imani da su sun ginu ne akan imani da da Allah sauraka shi imani da Allah shine jigo yayin da mutum yayi imani da Allah shine ya yarda da kadaitakarsa na farko ya yarda da samuwarsa cewa akwai Allah kuma ya yarda da kadaitakarsa ta wajen bauta masa ya yarda da kadaitakarsa a sihofinsa da ayyukansa da sunayensa saboda haka kuma ya yarda da kadaitakarsa wajen shine mai cewa ga yadda za a yi bauta shine mai saukar da wahayi ya ce ga yadda nake so dan adam ya bauta mu Biya yadda da wannan kaga duk wani abin da zai zo zai biyo bayan zai biyo bayan imani ne da Allah idan imani da Allah bai samu ba to babu kuma maganar a ce kai imani da manzannin Allah tunda baka yadda ma akwai Allah din ba ko baka yadda cewa Allah yana aiko da annabawa ko kaza ko kaza baka yadda ba baka yadda da sakon da ya aiko ba to kaga babu maganar ah, imani saboda haka imani da Allah shine farko tunda za a faɗi imani akan fara da imani da Allah an tu'mina billah saboda duk abin da zai biyo baya akan wannan imani da Allah din ake gina shi to shine anan aka fara faɗarsa domin shine abin gabatarwa akan komai sannan wa ma unzila alaina da abin da aka saukar mana wato mun yi imani da abin da aka saukar mana na wahayi menene aka saukar ma wannan al'umma shine alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da sunna su ne abubuwan da aka saukar wa wannan al'umma su ne wahayi guda biyu sunna ita ma saukakkiya ce daga Allah subhanahu ta'ala. ita ma wahayi ce wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikmati ya'idukum bih ce da abin da ya saukar muku min alkitabi na littafi shine alqur'ani wal hikmati da kuma hikima mecece hikima ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya saukar maka da littafi ya kuma saukar maka da hikima wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikima. saboda haka hikima din nan ba wani abu ne shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka duka magabata suka fassara wannan hikima shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake sanar da al'ummarsa na bayanin alqur'ani da abinda ya kunsa saboda haka alqur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su wahayi ne annabi yana cewa ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani an bani wani kwatankwacin sa misliya anan shine kwatankwacin sunna kwatankwacin alqur'ani ne wajen kafa hujja wajen wato gano abin da yake na shari'a ana hujja da da sunna kamar da ake hujja da alqur'ani alqur'ani ana tabbatar da shari'a da shi haka ana tabbatar da shari'a da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine shine shine wajahin misliya wato kwatankwaci da aka ce kwatankwacin sa kwatankwacin sa wajen kafa hujja kwatankwacin sa wajen tabbatar da shari'a saboda haka ku ce mun yi imani da Allah mun yi imani da abin da aka saukar mana wato na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai raba Alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan bai yi cikakken imani da alqur'ani ba da Alƙur'ani shi ya nuna cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tare suke idan ka ce kayi imani da Alƙur'ani ba kai imani da sunna ba to imanin da kai da Alƙur'ani bai cika ba wato imanin ka bai cika ba tunda baka yi imani da wani abin da Alƙur'ani ya tabbatar da cewa saukakke ne daga Allah ba shine sunna anan malamai suna cewa za mu ga a nan suratu ali imran ubangiji subhanahu wataala ya amfani da kalmar ala kalmar ala tana nuna isti'la abinda zai zo ta sama sabanin a a suratul baqara Allah ya amfani da ila ila kuma tana nuna intiha tana nuna ƙarshen abu inda zai je al-isti'la ko da yaushe yana kasancewa min jihatin wahida duk da aka ce sama to sama sama jiha ɗaya ce amma ila abinda zai zo maka ya zo gare ka zai iya zuwa maka ta ta damanka ta hagunka ta gabanka ta bayanka zai iya zuwa ta ko'ina ah, Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da kalmar ila a cikin suratul baqara anan kuma ya amfani da kalmar ala can ilaina nan alaina to anan malamai ah, kamar zamakshari a cikin tafsirin sa yake cewa in aka kula ah, wahayi wato kwarewa wajen sarrafa harshe hmm. ce tafannunan ne fil fasaha kwarewa wajen sarrafa harshe saboda kan an ce maka ala an faɗa maka daga inda wahayin ya taho shine ya zo daga sama sannan kuma ka ce maka ila an gaya maka inda wahayin ya tike ya tike zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan zuwa ga al'ummarsa wannan shine abinda shi azamakhari ya faɗa wasu daga cikin malamai sun ce akwai har ila yau wani abin duba annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya tuke zuwa gare su saboda haka sai aka ce wa ma unzila ilaina saboda qulu aka ce amma nan da yake an buɗe umarnin da fuskantar da magana zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama shi kadai qul to sai aka amfani da alaina saboda wahayin shi yake sauka a kansa shi kadai ce to wannan shi kansa abin lura ne idan an so a ƙara ƙalele cewa wajen fito da bambanci tsakanin wancan da wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma unzila alaina da abin da aka saukar mana wa ma unzila ala ibrahim da abinda aka saukar wa ibrahim annabi ibrahim sallallahu alaihi ba ubangiji wata'ala ya dan yi mana ishara zuwa ga wani abin da ya kunsa baya ga tauhidi an san cewa duka sakon annabawa da suka zo da shi ga al'ummomin su ya kunshi tauhidi ya kunshi ta Allah wannan wani abu ne wanda kowa da kowa ya san da wannan to kuma akwai wasu abubuwa da suka shafi wa'azi da jan hankali da shari'a da sauran abubuwa waɗanda wannan kuma sai dai wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsinkayar da mu ta hanyar wahayinsa alkur'ani gare shi kamar ubangiji subhanahu wata'ala inda yake nuna mana ya ba wa annabi ibrahim as-suhuf ya ba su wasu littattafai bal a ciki ubangiji ya dan fito da wani abu kamar yace bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi as-suhuf al-ula suhuf ibrahim wa musa hmm. Allah ce bal a'a ba haka bane tu'siruna al-hayata dunya kawai kuna fifita rayuwar duniya ne wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce tafi alkhairi kuma tafi wanzuwa sai yace inna hadha lalle wannan wasu malami suka ce haza yana komawa zuwa ga wannan bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun abqa wannan bayanin da Allah ya ambata la fi suhufil ula yana cikin littattafan farko takaddun farko suhuf Ibrahim wa Musa takaddun annabi Ibrahim da na annabi Musa haka nan kamar inda ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul najm am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a haddu ayoyin gaba ubangiji subhanahu wataala yake cewa ko ba a ba su labar ko ba a ba shi labarin abin da yake cikin takardun annabi Musa ba wato littattafan annabi Musa da kuma annabi Ibrahim allazi waffa wanda ya cika alkawarin da yi wa Allah menene a cikin littattafan waɗannan annabawa Musa da Ibrahim alaihissalam shi ne Allah ta ziru wa ziratun wuzira ukhra wani rai ba zai ɗauki nauyin laifin wani rai ba wa laysa lil insani illa ma sa'a kuma dan adam ba shi da sakamakon wani abu sai aikin da ya aikata wa anna sa'yahu sawfa yura kuma za sa a ga aikinsa da zai yi summa yuzahu jaza al-awfa sannan kuma a cika masa cikakken sakamakonsa, har zuwa ayoyin da suke gaba to wannan yana nuna mana cewa daga cikin abin da tattafan annabi Musa da annabi Ibrahim suka munsa akwai wannan batun akwai wannan batun cewa wani rai baya ɗaukan nauyin laifin wani rai kuma wani ba zai ci moriyar aikin da ba shi yayi ba ba zai ci moriyar sakamakon aikin da ba shi ba wallahi salil insan illa ma sa'a aikin ka shi zaka sa ido shi zaka sa rai zaka more shi amma ba aikin wani ba saboda haka za a ga aikin ka kuma za a yi maka sakamako a kansa to wannan batun da sauran batuttuka da suka zo a cikin ayoyin gaba suna nan a cikin Suhofe, Musa wa Ibrahim alladhi waffa to kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya dan bamu wani ɗan flash haka game da abin da wannan ah, waɗannan littattafai suka suka kunsa saboda haka abin da yake wajibi akan musulmi shine yayi imani da cewa Allah ya saukar wa Annabi Ibrahim alayhi salam littattafai kuma abin da suka ƙunsa duka gaskiya ne ko da ko bai san abin ba daki daki a yanzu amma ya yarda da su shine imani da littafin Annabi Ibrahim alayhi salam wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq da wanda aka saukar wa ƴaƴansa biyu isma'il da ishaq da kuma dan ɗansa ishaq shine yaqub wato jikansa yaqub Allah ya saukarwa da annabi isma'il littafi ya saukarwa da annabi ishaq littafi ya saukarwa da yaqub wanda ɗa ne ga ishaq jika ga annabi ibrahim alayhi shi ma ya saukar masa da littafi to waɗannan littattafan da abin da suka kunsa duka gaskiya ne daga Allah kuma mu musulmi mun yi imani da wannan an gabatar da annabi Ismail a jerin sunayen da aka ambata a nan saboda mai saboda shine babba shi aka fara haifa kuma sannan shine yafi falala annabi Ismail shine babba a haihuwa sannan kuma shine yayan annabi Ishaq sannan bayan haka shi ya yafi falala me yasa ya fi falala mhm. domin mafi ɗaukakar annabawa mafi ɗaukakar manzanni mafi ɗaukakar halittu duka ya biyo ta tsatson sani shine annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka darajar sa ta dare daraja annabi ishaq wanda shi ma annabin Allah ne shi ma mai matsayi ne mai daraja amma darajarsa bata kai ta annabi Isma'il alaihi salam saboda haka gabatar da shi anan saboda waɗannan dalilai guda biyu shine babba a shekaru kuma shine babba a daraja shi annabi Isma'il alaihi Ishaq shi ma annabin Allah ne yana da darajarsa daga cikin darajar da Allah ya masa yawancin waɗanda yawancin annabawa sun fito daga zurriyarsa ne yawancin annabawa sun fito daga zurriyarsa zurriyar annabi Ishaq saboda saboda annabawan banu Isra'il Yaqub shine Shi ne wa Shi ne Isra'il haka eh, wadanda duk waɗanda zuriyar Yaqub su ne ake kira bano Isra'il sannan kuma da yawa daga cikin annabawa sun fito daga cikin wannan wannan zuriya zuriya ta ta annabi Yaqub ne annabi Musa yake tuna musu wannan falalar da Allah ya musu قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالم الله سبحانه وتعالى ya sanya annabawa da a cikinsu sauraka su banu isra'ila kamar yadda annabi ya ce kana tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun ba'atha Allahu nabiyyan wa khalafahu nabiyyun duk sanda wani annabi ya rasu sai wani annabi mai gurbinsa sauraka annabawa su suka rika jagorancin su wal asbab da abin da aka saukar wa jikoki a nan ana nufin jikokin jikokin ishaq su ne ‘ya'yan afon eh, eh, ana nufin jikokin annabi ishaq alaisa su ne ‘ya'yan yaqub asalin kalmar asid a lugar larabci yana nufin ɗan ‘ya ɗan da ya fito ta ɓangaren ‘ya ba ɗan da aka samu ta ɓangaren ɗa ba shi yasa Hassan da Hussein ake ce musu sifa annabi sallallahu alaihi wasallam jikokinsa ne amma ta bangaren yarsa Fatima radiyallahu ta'ala anha amma anan abinda ake nufi da al-asbab sune jikokin annabi Ibrahim alaihi salam ya'yan dan sa ya'yan dan sa shine Yaqub ibn Ishaq alaihi salam su su goma sha biyu su su goma sha biyu wanda Allah subhanahu wataala ya bamu labarin ifqala yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin lokacin da Yusuf ya ce babansa Yusuf annabi Yusuf ya ce babansa Yaqub inni ra'aytu ahada ashara kawkaban naga taurari goma sha ɗaya amin Jamilu, Jamilu, asa sa asa pos sa fos kuma waye a kusa da mijin. Oh, shi ke ma a shi nura yana. Ne ba ce ko injin ne? A injin. Daga fara sai fara mana lalata. ba lodi kai ya samu fol ne in lodi ne ai ba zai tsaya ba ba za a kai ne zai ta alaman ma zai ta alaman zai mutu kuma zai oh haga ya ta yi a inda lodi yawa shi ne ce ai ba zai ba zai ta tafiya ba tuntun zai mutu akwai matsalar irin fankokin na fankokin Oh, a bango wanda aka ce mu ba mu bukata ka mutum kyauta mana ba ana wa to inda sama da su ma da sama kawai <laughs> dai ya gaishe kalkal kawai shi ya ga sha'awa eh, ba sai ya musu wani abu alkawarin zai yi ya ci zai gaya masa wanda ya sake wasu ya tuntuɓa su za ka yi eh. అదే muna magana akan al-asbat wanda hmm. su ne jikoki jikokin annabi ibrahim alaihissalam ya'yan ɗansa yaƙo wanda su ne guda goma sha biyu allah subhanahu wa ta'ala yake bamu labari yassar annabi yusuf alaihissalam lokacin da ya ce wa babansa yaƙo inni ra'aitu ahada ashara kawkaban na ga taurari goma sha ɗaya da aka fassara su da 'ya'yan uwansa kaga su sha ɗaya shi na sha shi na sha biyu sauraka su sha biyu dukkanin kenan annabawa ne annabi yusuf dai Allah ya gaya mana wa laqad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinat sauraka annabi yusuf alaihi salam manzo ne daga Allah subhanahu wataala to wannan idan mun ce al asbab anan ana nufin su waɗannan goma sha biyu tare da annabi yusuf alaihi salam zai nuna mana cewa dukkaninsu kenan annabawa ne shi yasa aka ce wal asbat da abinda aka saukarwa jikoki Allah subhanahu wataala ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat kaga Allah subhanahu wataala yayi musu wahayi duk wanda Allah ya yi ma wahayi ta hanyar aiko masa da mala'ika ya zo masa da wani sako wanda ya zama annabin Allah bisa wannan zamu ce dukkaninsu kenan annabawan Allah ne su su sha biyun duka wasu kuma daga cikin malamai sun ce al'asbab a nan ana nufin annabawan da suka biyo suka taho cikin waɗannan gidaddaji goma sha biyu gidaddaji goma sha biyu da Allah subhanahu wata'ala ya maida waɗannan ‘ya'ya na annabi Yaqub a.s. salam sun zama gida-gida zama ƙabila ƙabila wa qatta'nahu 12 asbatan umama Allah ce ya rarraba su ƙabilu goma sha biyu to annabawan da suka taho daga cikin kowane gida su ne sai ya zanto kenan akwai takadiri a cikin ayar akwai abin da aka shafe sai zama wal asbab ay anbiya il asbab da annabawan jikokin nan goma sha biyu to su ma waɗannan duk wajibi ne mai imani da littafan da Allah ya ba su ko da kuwa ba mu taɓa ganin ko ɗaya daga cikin waɗannan littafai ba ba mu samu labarin abin da ya kunsa ba ko amma tun da Allah ya ce ya ba su to mun imani da waɗannan littattafan dan Allah ne ya ba mu labarin cewa akwai su sannan wa ma utiya Musa wa Isa da abin da aka ba wa Musa da Isa Musa da Isa suna daga cikin annabawan baru Isra'il saboda haka in an ce al-asbab ana nufin annabawan da suka shigo suka taho ta waɗannan abin da jikoki sha biyu kaga annabi Musa da Isa sun shiga suna ciki to me yasa aka ware su da ambato an ware su da ambato saboda darajar su saboda girman darajar su sun dan sauran domin su suna cikin ulul azmi na rusul suna cikin manya manyan manzanni guda biyar saboda haka aka ware su kuma aka ambace su daban idan kuma an ce al asbab ana nufin su ƴaƴan annabi yaqub din jikokin annabi sallallahu jikokin annabi ibrahim alaihi salam kaga kenan waɗannan su kuma ambatan su ambato ne da cin gashin kansa hmm. Allah subhanahu wata'ala ya bawa annabi Musa at-Taura ya bawa annabi Isa alaihi salam injila da mun yi maganganun su a baya littafin at-Taura shine littafin da Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Musa wanda shine annabawa suke yin hukunci da shi inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu wa rabbaniyuna hazwa kashi saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya saukar da at-taura wanda duka annabawan banu isra'ila suna aiki da ita shine wanda ake cewa old testament duka annabawan banu isra'ila suna aiki da wannan injila Allah subhanahu wataala da ya ba annabi isa bai bashi da niyyar cewa an ɗauki hukuncin attaura ba ne duka a'a an shigo da wasu abubuwa ne sababbi sannan kuma aka yi aka shafe wasu hukunce hukunce shi yasa ce wali uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum kamar yadda ya gabata a ayar da ta wuce wali uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum dan in halatta muku wani sashin abin da aka haramta muku kaga kenan akwai wani sashi kuma da zai ci gaba da zama haramun kamar yadda yake a cikin attaura saboda haka shi kansa annabi Isa alayhi salam yayi hukunci da attaura sauraka taura littafi ne wanda duka annabawan banu isra'ila suna aiki da shi har zuwa kan annabi isa wanda shi ne karshen annabawan banu isra'ila duk sun yi aiki da da taura linjila ne littafin da Allah ya bawa annabi isa alayhi salam wanda a ciki aka sassauta wasu dokoki masu tsauri da suka zo a cikin taura. annabi isa alayhi salam ya zo ya kawo wasu dokoki wanda suke Allah subhanahu wataala ya saukar masa da wasu dokoki wanda suka sauke wasu nauye-nauye da suke kan banu isra'ila to anan idan muka kula cewa tun a farkon ayar ayoyin Allah subhanahu wataala yana amfani da kalmar annuzul ne anzala anzala hmm? wama unzila alaina wama unzila ala ibrahima amma nan da aka zo aka ce ma utiya sai aka yi amfani da kalmar itai ce wama unzila ala musa wa isa ba wama unzila ala nabiyina min rabbihim ko wan nabiyina min rabbihim sai zama an kawo kalmar bayarwa ita to wasu malamai suka ce an zo da kalmar ita saboda kalmar ita anan ta kunshi abin da ya shafi al'ayatul kauniya mu'jizozi da dama da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa da annabi Isa alaihi salam cikin annabawan banu Isra'ila duka babu waɗanda suka samu mu'jizozi kamar yadda wato annabi Musa da annabi Isa suka suka samu an ba su mu'jizozi mun karanta wasu daga cikin mu'jizozin annabi isa salam tun daga lokacin haihuwarsa ita kanta haihuwarsa mu'jiza ce da maganarsa tun yana cikin zanin zanin goyo ya yi magana yana jariri da maganganun da ya faɗa da kuma abubuwan da Allah subhanahu wataala ya bashi na yadda zai abin nan zai raya matacce zai warkar da mai da wanda aka haifa makaho ko mai albarasa sauransu wanda duk sun gabata. Ranar duk ne annabi Musa alayhi salam shi ma shi ma mun ambaci wasu kaɗan daga cikin ina jin a cikin karatukan suratul baqara mu'jizojin annabi Musa alaihi salam da dama sun zo wanda Allah subhanahu wata ya bashi tis'a wa laqad na Musa tis'a ayatin bayyinat wato hujjoji mu'jizoji guda tara kuma bayyanannu wanda kowa ya gansu karara a fili to shi yasa dan a shigo da waɗannan bagantun mu'jizat din shine aka yi amfani da kalmar ita kowane annabi ubangiji subhanahu wata'ala yana aiko shi a yana ba shi wata mu'jiza da ta yi daidai da zamanin da aka aiko shi a ciki aiko annabi Musa alaihi salam lokacin da sihiri yake cin kasuwa lokacin da masu tsafi suke ci da buguzo ke ta yaudarar mutane suna cutar da su sai ya zanto annabi saka annabi Musa alaihi salam ya zo da mu'jizar da take karya lawan sihiri inda suke bayyana cewa sihiri karya ce dabo ne kawai ba gaskiya ba ne. annabi isa alaihissalam ya zo lokacin da ake tinkaho da da maganin da ilimin magunguna a tib hmm. shi ma sai Allah ya ba shi abin da ya fi ƙarfin na kowa shi matacce ma yana zuwa a tayar da shi kaga duk irin ka a sanin magani ko likitanci ko abin nan ka isa ka tashi yanzu ga cututtuka nan da ka ji sai a ce wannan cutar ba ta da magani ba ma mutuwar ba ita kanta cutar akwai wasu an wawware su an ce ba su da magani kuma dole ku haƙura a hakan haka za ku ta za ku ta zama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wata cuta da Allah ya saukar face ya saukar da maganinta wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani amma mu da yake mun yi imani ba ma unzila alama ture eh, in yace ba magani to ba sai mu ce eh ba magani kenan kuma masu bincike duk sai a ja turus a tsaya maimakon a ci gaba da bincike har a gano maganin da Allah subhanahu wataala ya ajiye na wannan cutar tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu cutar da Allah ya saukar face ya saukar da maganin ta mun yarda da wannan magana ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu da'an illa wa qad anzala lahu dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu to man jahilahu din yanzu yake yake hukunci akan kowa da kowa ma to maimakon a tashi a ci gaba da bincike sai aka tsaya iyalan inda ya tsaya yanzu yau da zai fito ya ce za a gano maganin kuma kowa zai maimaita abin da ya eh, za a gano za a gano za a samu maganinsa sa to saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya wa Annabi Isa alayhi salam mu'jiza wacce take ta fi karfin abin da mutane suke takama da shi a wannan lokacin a nan ubangiji subhanahu ta'ala da ya ce ƙul amanna billahi ce wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim wa ma unzila ala ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbaq har zuwa annabi isa kun ga aka gabatar da abin da aka saukar mana wanda shi kuma a a jerin sauka shine na ƙarshe alqur'ani shine yazo da ƙarshe amma shi aka fara gabatarwa sannan aka faɗi annabi ibrahim da kuma ƴaƴansa da jikokinsa har zuwa annabi musa da isa da inda za a bi abin a tarihance to za a fara faɗa ibrahim ne sannan a taho Mm. annan annabin ya zo daga ƙarshe shi ne wa ma'unzila alaina amma sai aka fara gabatar da shi me yasa aka fara gabatar da shi mm? an gabatar da shi bayan imani da Allah sai shi saboda dukkan wasu abubuwa da za a ambata na abin da aka saukarwa annabi Ibrahim abin da aka saukarwa annabi Musa da Isa da sauransu babu wani wanda muke da babu wani wanda za mu iya kaiwa gare shi sai ta hanyar sai ta yanzu in banda alqur'anin ya faɗa mun san cewa an saukar ba wani asbab wani abu ba mu sani ba in banda Alƙur'ani ya faɗa mun saukar mun san an saukar wa annabi Isa da Musa da Musa wani abu Alƙur'ani ya faɗa muka gamsu muka yarda cewa an saukar musu saboda haka kaga ashe ta kan shi ne ake kaiwa ga imani da sauran saboda haka kaga ambatan shi ya zo a mataki na biyu bayan imani da Allah saboda bayan imani da Allah sauran abubuwan da za ka yi imani da su ka sani ne ta hanyar ka shi ne zai zo a mataki na biyu ko da kuwa a wajen sauka shi ne zo a mataki na ƙarshe sala sai gabatar da shi domin wannan ah, ubangiji ah, ubangiji subhanahu wataala anan ya faɗi annabawa waɗanda duka ahlul kitabi sun yarda akwai su kawai dai suna saɓani ne wajen yarda da annabcinsu amma sun yi da dukansu waɗannan sun zo da sunan annabta annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul kitabi sun yadda ya zo da sunan annabta kawai ba su yadda da annabcin nashi bane haka nan annabi isa ahlul kitabi sun yadda ya zo da sunan annabta yahudawa ne kawai ba su yadda annabi bane amma duka waɗannan da ahlul kitabi da musulmi dukkan su mun yadda cewa sun zo da da annabta illa iyaka an samu sabani cikin ahlul kitabi wajen yadda da wasu da kuma ƙin yarda da wasu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma nuna bambanci tsakanin ɗaya daga cikinsu ba ma nuna bambanci akan ɗaya daga cikinsu wato ba ma yin imani da wani sashi daga cikinsu mu kafirce wa sashi mu a aƙidar mu ta musulmi mun yi imani da su gaba ɗaya saboda me saboda dukkansu akan gwadabe guda akan turba guda suke tafiya babu wani wanda ba a kan musulunci yake tafiya ba mu kuma a gurbin musulunci nan shine addinin duka annabawa duka annabawa saboda haka ba wani annabin da zamu cire mu ce shi ba mai imani da shi ba mun yi imani da duka annabawa shi yasa babu wanda zai rabauta da samun tagomashin shafa'a ta annabawa a ranar lahira irin musulmi saboda shi ba wani annabin da yake da kes da shi a ce wani annabi ya ce baka yi imani da babu amma yahudawa sun kin imani da annabi isa sun kin imani da annabi sallallahu alaihi wasallama kaga suna da matsala babba hmm, sannan da sara sun kin imani da annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wannan suna da matsala wacce take ba kankanuwa ba to mu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambance ɗaya daga cikin su san da muke yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba zai sa mu mu kiwa nau daga cikin su ba ce saboda muna son ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wannan ta sa ko mu faɗi wani shagube ko mai wata mummunar magana akan wani daga cikin annabawan Allah ba za mu yi ba soyayyar mu ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, fifita shi da muka yi kan annabawa wannan yana nan ba abu ne da yake ake da shakka a kansa ba amma wannan ba za ta ba mu dama ba mu taɓa wani ko darajar wani daga cikin annabawan Allah shi yasa lokacin da aka samu saɓani tsakanin ah, ah, ah, wani bai yahude da wani musulmi akan fifita annabi sallallahu alaihi wa sallama da annabi yusha wasu rayu da annabi musa alaihi salam aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani yahudi can da musulmi suna ta gaddama akan fi. shi bai yahudi yana cewa annabawan banu isra'ila annabi musa annabi yusha sun fi sun fi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko musulmi na kokarin ya faɗi cewa nashi shi yafi to annabi sallallahu alaihi wasallama da aka zo aka ga masa ce to kada ku fifi la tukhayyiruni ala akhi yusha kar ku tsaya kuna rigima akan fifita ni kan dan uwana annabi yusha malamai suka ce duk da ya san shi ne sama dan ya ce ana sayyid waladi adam shi da kansa ya ce ni ne shugaban 'ya'yan adamu duk da wannan matsayi to amma ya tsawatarwa da sahabbansa saboda kada debate da tattaunawa tsakaninsu da yahudu su kai su cewa ku da annabin kuma yayi kaza ku annabin kaza ba an same shi to kaga kuma abin sai ya kai ga ga ga suka ko kuma ga ragewa wannan annabi daraja saboda haka mu a ka'idar mu ta musulunci la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma nuna bambanci tsakanin wani daga cikinsu kaga wannan shagube ne ga yahuda da nasara domin su sun nuna bambanci yahudawa sun ce daga annabi musa ba su yarda kuma da wani annabi da ya zo bayansa ba ba su yarda annabi isa ba ba su yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam nasara sun kuma sun ce daga annabi isa ba su yarda da wani annabin da aka sake aikowa bayansa ba to kaga su sun kawo bambanci wa nahnu lahu muslimun mu dukan mu masu miƙa wuya ne gare su gaba daya masu miƙa wuya ne a zahirin mu masu miƙa wuya ne a batinin mu ciki da waje muna bin Allah subhanahu wataala ta hanyar masa da'a muna kaskantar da kanmu a gabansa a matsayin mu na bayansa kuma ba za mu taba yadda mu bautawa Allah da wani addinin da ba musulunci ba wannan shine umarnin da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa qul amanna billahi har zuwa ƙarshen aya shine umarnin da Allah subhanahu wataala ya bawa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su faɗa qulu amanna billahi to kuma Allah ya ba da shaidar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa duk sun yi wannan aiki da wannan umarni sun yi aiki da wannan umarni Allah ce amanar rasulu بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الله يبادو يباد شيدا أكم شوى wannan umarni da ya bamu mun cika shi Allah shi da kansa ya bada shaida yace amanar rasulu manzon yayi imani bima unzila ilaihi da abinda aka saukar masa min rabbihi daga ubangijinsa wal mu'minuna haka nan muminai su ma sun yi imani kullun dukkaninsu kowannensu amana billahi ya yi imani da Allah wa mala'ikatihi ya yi imani da mala'ikunsa wa kutubihi ya yi imani da littattafansa wa rusulihi ya yi imani da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi babu nuna bambanci tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa saboda haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan cewa wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi wannan imani ba za ka taɓa samun wani musulmi ba da zai ware maka wani annabi daga cikin annabawan Allah ya ce shi bai yarda da shi ba shi yasa a cikin musulmi ne za ka samu hatta sunayen annabawan banu Isra'ila ma da ba su zo a cikin alƙur'ani ba suna sa a yanzu a ce wannan Yusha Sha'aya, eh, armaya armaya uku armaya da waye kaga duba alqur'ani bai faɗe su ba amma a cikin littattafai duk sun zuwa cewa sura annabawa banu isra'ila ne to saboda mu an ce duk mai imani da annabawa sai kaga cewa mun ɗauki wannan sunayen muna sa yanzu ka samu cewa irin su sha'aya yosha'u larabawa saboda rigimar su da yahudawa ba sa sa waɗannan sunan in kana musulmi ka je ya sunan ka ce sha'aya ko yusha'u ko abin da sai su ta kallon ka kai ya ba kai sunan ka haka ba wata matsala a ciki to amma su saboda rigimar su da yahudawa sai ga kamar ko kana dan goya musu bayani shi yasa yasa sunan to mu la nufarriqu baina ahadin ba mu da bambanci duk annabawa annabawan Allah mm. wannan shi yake nuna maka cewa su musulmi yadda Allah ya shaidan nan cewa amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana wannan shaidar da ya bayar haka take ne ban taba ganin wani daga cikin musulmi a ce ga musulmi ne duk rubewarsa mm. da lalacewarsa a ce gashi nan ya zabe wani annabi ya ce yana jin haushin sa ko baya san shi ni dai ban taba gani ba saboda ka shaidar ubangiji ta tabbata Allah ya faɗi sakamakon waɗanda suka yi wannan to alladhina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahim Allah ya faɗi sakamakon mu mu muminai da muka yi imani da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da littafansa da annabawansa duka Allah ce wallazina amanu billahi waɗanda suka yi imani da Allah wa rusulihi suka yi imani da manzanninsa wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ba su nuna bambanci tsakanin ɗaya daga cikin su ba Allah ce ulaika sawfa yu'tihim ujurahum waɗannan ba da jimawa ba Allah zai ba su ladaddakin su wa kana Allahu ghafurur rahima kuma Allah mai yawan gafara ne mai jin kai lokaci yayi dole mu tsaya nan abinda muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada wanda muka da kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh